sabanin fahimtar da wasu ke yawa kudirin dokar na wadda ke neman baiwa mata yanci daidai da maza sakatariyar dindindin ma'aikatar kula da mata ta jihar adamawa hajiya mai saratu bello ta ce kudirin dokar wadda ke gaban majalisar dokokin jiha za ta haramta bambance-bambancen jinsi addini shekarun haihuwa aure da nakasa da yara mata ke fuskanta a harkokin rayuwa na yau da kullum tare da tabbatar da adalci da kuma ba su hakkinsu mutane suna ba sa fahimta mu sosai sun ɗauka kamar gwagwa gwagwarmaya muke so mu yi da maza ko mu nuna mu nan mun fi su ko mun kai wani wuri babu ba haka bane wato ko a yaushe eh, namiji sama yake da mace equality da muke nema din a wurare ne na dama ta hanyar aikin gwamnati ta karatu ta samun wani tallafi a rika daga mata ma don su ma su bada nasu uh, eh, gudunmawa a gina wannan kasa kar a bar mu a baya a ga kamar mu nan ba za mu iya yin komai ba taron na zuwa biyo bayan kudurin majalisar ɗinkin duniya ɗaya uku biyu biyar kan rawar da mata za su taka wajen wanzar da zaman lafiya, tsaro da tabbatar da adalci wa mata da yara mata wajen gudanar da harkokin kasashe don faɗakar da 'yan jarida buƙatar ilmantar da al'umma a jihohin Filato, Gombe da Adamawa. Na hira da wasu 'yan jarida da suka halarci taron wanda ya gudana a Yola fadar jihar Adamawa. Ko yaya suka fahimci wannan kudurar doka kuma ta wace hanya za ta taimaka wajen ciyar da kasa gaba. Da farko ga Michael Musa daraktan tsara shirye-shirye na gidan rediyon jihar Adamawa. An kokarin fadakar da mu da kuma a al'umma gaba daya a ci gaba da ba mata wannan ce a samu lokaci a sa su kuma cikin Harshen shugabanci ko ta wani fanni daga karamar hukuma har zuwa tarayya baki daya a dinga tafiya tare da mata a dama da mata. Sunana Muhammadu Awal ina aiki da kamfanin dillancin labarai da kasa. Da baki kan yin kokarin mu tabbatar cewa mun yi shiga wannan gwagwarmaya an ba mata yancin su ba wai magana cewa an ba mata yanci cewa su zama daidai da maza ba a'a ba zai yiwu ba amma maga daidai an samu daidaito wajen adalci abin da ya kamata a ba su hakkin su an ba dan mata su samu samun ci gaba da yin Allah yadda ta samu zama lafiya. Mun lura cewa wannan kudirin doka na iya gamuwa da turjiya saboda dalilai na addini da al'adu. Shi yasa hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya kan harkokin mata tare da haɗin gwiwar tare da haɗin gwiwar asusun kula da yara, ƙungiyar ƙasashen Turai, gwamnatin tarayyar Najeriya da kuma ma'aikatar kula da mata ta jihar Adamawa suka tara 'yan jarida a matsayinsu na idon jama'a domin fahimtar da su tanade-tanaden wannan dokar. In ji Dr. Titus Angu, babban jami'in harkoki da suka shafi rayuwar mata ta Majalisar Ɗinkin Duniya. And as you can see, they were excited about it and we know that after this time the message will go to the grassroots and then to members of the legislature to look into passage of this bill. Kamar yadda kuka gane wa ku kudurin dokar ta samu karbuwa ga 'yan jarida. bore mu sakon ya isa ga jama'a da kuma 'yan majalisa domin amincewa da dokar. Tuni jihar Filato ta sanya hannu kan dokar na tabbatar da adalci da kuma baiwa mata da yara mata hakkinsu yayin da dokar ke gaban majalisar dokokin jihohin Gombe da Adamawa. Sannan Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adama, Najeriya.